أما بعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da yau sun sha daya a wata ramadan dubu daya da dari hudu da da shida na manzo da makka wanda daidai da sha daya da biyu da da biyar za mu ci gaba da kuma da muka har yanzu dai muna cikin sautin nisa a jiya mun kwana a aya ta dari da hudu yau mutum kawo ta da za mu tashi daga aya ta dari da biyar inda sashi wanda kuma na wanda ana إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوالا عليما الله سبحانه وتعالى yana ظلمه إنا أنزلنا إليك الكتاب Allah da magana da manzansa amma kuma magana ne da rage da kuma al'ummar ta gaba gida. Allah lallai mu mu saukar maka da lissafi lishaq da gaskiya. Lissafi kuma bai nan nasi bima a wasan domin ka yi hukunci ba yi mutane bisa ga abin da Allah subhanahu ala ya nuna maka ko ya sanar da kai wala taqul lil qa'ilina faqima kada ka zamanto ne hukuma wato ne ba da kariya lil ne ga masu hayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya saukar ba manzo Allah da littafi domin ya yi hukunci tsakanin mutane bisa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa bisa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi daga littafi kenan ana so duk wani alƙali ko shugaba ya yi hukunci da abu da ke cikin littafin Allah ne kamata mutum yana da dama ya yi hukunci da mai Allah sai kuma ya kauce ya yi hukunci da wannan gaba kun yi wanda ba na baya sa'annan Allah ce wala ta kun da lura yana fasima kada ka zama ko mai kusuma ko ce mai ba da kariya ga masu kayan mana bai kamata a ce ka san cewa wani ba shi da gaskiya kuma ka tsaya kana jayayya kana kokarin ba da kariya da rai saboda wani abin duniya da zai baka kona ba wannan umarni yana da alaka da yawan musulmai masu aiki loyan ƙwararwa ba daidai ba ne a ka na lauya ka zo gaba alkali kana kare mutumin da kai kanka ka san ya ta ne wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne to amma wannan yana faruwa sau da yawa wannan yana faruwa sau da yawa akwai wani abu da ya faru Islandia a nan lokwada a kone ruwa da nasari wanda ya tsaya ma wani wanda ya yi tsani bisa da gaskiyar mutum kuma abin da ya yi abu ne wanda kuma tabbata ba da yana da ya san wata mata ce wata mata ce take da kudi tana da kudi sai ta sake sani wani bisa za ta yi da wannan kudi shi ne direban da ya ce mata ai ina da wani abokina wanda yana harkar sa da shinkafa haka ka kawo kudin na a baki a siyo shinkafa a ajiye idan ya yi kudi sai a fita a sarfi sai ta ne kudi kenan aka zo aka kira shi wannan mai har da fada ba da ba kuna yana da waya a nan a a fitar a samu bayan tura ana tunani kudin su ya yadda karu gada matar ta ce kawai yanzu tana ganin a kusa da shekama a asar sai ya dauke su rana ina ko ba na wannan ana wata shari'a shi direbanta da aka kira shi yana wada abin da ya faru yake cewa ranar da ya zo yake da farko yana ta kiran kece to malam fata ce a saka ke gama. yana da kaucewa yana ta kaucewa yana ta kaucewa har ranar da suka zo suka sirta ba su dole sai an je wayan wasai a ji akwai da ke gaba wai sai suka suka dinga bin ta baya suna tafiya suna tafiya suna tafiya alhali shi ya san cewa ba kuma shi kuma ya san kuma yana zuwa yana zuwa ga shi abun hauri shi wannan mai sada shi ba musulmi ne shi direban madan da madan duk ba musulmai wani gan Allah to wai shine suna tafi ta baya daga nesa wai yana zuwa kusa da warehouse wai sai ya ihu yayi su kafirai ne sun kasa fadin abin da ya faɗa amma abin da na fahimta daga magana su kamar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mana yana so nuna musu kamar shi ma bai san me ya faru ba yana so ya cewa irin farayin eh, da suka zo suka fasa wannan suka fasa masai eh, aka kwanci gaba yadda ma mutumin ya kwada kalimar sa da kowa ya fashe da rani a cikin kotun so da bai iya fada da kyau ba ina mata mun gani to sai daga ba ta cikin mamaki ce ina ai barayi da suka kwace wani ne wani ne wani ne to sai daga baya yan kasuwa da suke sanda kaya kusa da wuri su ne Allah ya ba su hikima sai suka tambaye su sai suka ta ah, ba kai da kake zuwa nan da kake kullu kana zuwa kaji ba shi kaman ba ya za ka sai warai da mutane su kwace ce suna ganin san da yake zuwa da keke da jiki shi kaman to shi ne suka kama shi da suka kama shi sai kuma ya zo da shi baya shi ne to ni kuma na zaba shi sai ke tambaye yanzu kana tunani wannan yaron da gaske ba shi ya saci wannan shigaban ba bayan ga nan an ce masu shaguna kusa da wajen sun bada sun bada shaida ya ce tsakanin da Allah yaro da bakin shi ya wuce mai baki ya gawa shi ya saci wannan shigaban kuma ce fa da abin da Allah kuma zai ta cikin ba wala ta kulli kha'inina ba yadda za a yi kana kai ma lawyer kana musulmi ka zo ka tsaya ka ce wa alkalin wannan yaron da yi komai ba sannan yadda za ka yi a fitar da shi da furfur ya tafi shi wani kuma su tafiya wanda kawo kudin su zafi ba a ce kai gaskiya tsakanin da Allah wannan ba da bane in kai wannan to gobe kiyama kai ma sai Allah kan wata in ka yanzu ya zai na ce ka ce ma alikani ya yi rai sai dai kawai a ba shi lokaci ya biya kuɗi eh, amma ka ce innocent ba kuma da yake tafi a a ina mai zai yi wa da zai ka sanar da shi ya eh, ce to ai wanki ne ya kawo mai ke cewa ya ce ka sanar da su cewa wannan shi ne muna ya kamata a yi wannan ke sayin da za a ce ya eh, ce a ce kuma ya fi a kusa wannan fara ke kuma kuma muna musulmi ina wannan zai ba to haka yana faruwa su da yawa in kana aiki su bayi mutum zai zo wurinka ya yi zai maga maka cewa ya yi ba amma kuma yana so ka zo kariya ba shi kariya sai ya za ka yi wannan ko jiya jiya jiya nan ina barin tafsira nan da na jirgina wajen karfe goma da rani wani lauya kira da abuja shi ma bisa shi ban san gaskiyar zaman ba amma dai da ya fada mu ta ce wata gaskiya ka koma ka sashi biki shi ma ke ce wani da ya rasu ya bar matan an zo za a raba gado yana da wata mata da sannan ya wuri amarya yanzu amaryar da take dawa cewa mai gidansu ya saki uwar gidan kafiyar ta haka bai kamata rama gado da ita uwar gidan ba gane wannan to shi na haka magana kotu shi ne ka ce to ina ce da cewa ya saki uwar gidan ta ce ba ta da shari'a amma kuma tana da suke na saki da mai gidansa ya ba wannan masan shi ne nake tambayar ba yanzu kana sa wani mutum zai saki matan shi daga cikin ƴan wanci daga cikin abokanan shi daga cikin mutane ba ba ko fiye da mutum da sai da iya wannan ji wannan ke ji sai ka haka wannan zai da tekar ka da kara Ka ka zo e lokacin da kai aka hada wake aka hana wanda yake na gado gado to haka za ka samu wannan abu inda ka je gozo za ka tara da kai da alai za ka tara da kai jiya jiya da ina farin nan da kuma gida wanda ya kira ni a kawon da ke da ke mashi da ni dai na ni ba Allah wa alfada kana san gaskiya da lamar amma dai akwai abu akwai akwai shakka ba yanda za ya ce mutum ya saki matan shi daga cikin yan wanki daga cikin abokanansa daga cikin duk ba wanda ya zai sai dai sai ma uwar gidan ita kare take da certificate me ma certificate yake a hannunta ko ba wani idan mutum zai fata ai matan da za a ba ke kirki to ita mai zarki zai ke hannuna kuma gana ba ce za nasiha ga yan mu musulmai wanda suke a harkar dole ba dole dai a yi sakasa san gaskiya dole a bi a hankali saboda koya ga dai nan shekara an da cewa la ta kun insa'ilina hafiz kada ku zamanto kada ka zamanto mai jayayya da kusuma don ka ba da kariya ga mai hayi wanda ya hayi ki dole a hukunta shi saboda hayi ki tabiya ne mara marasa kyau a jin musulunci ina ba zan gani kajiya da wadansa da riko da amana haka haka san musulmi to shi Allah subhanahu wa ta'ala yace wasu tasbirin ba yace ka roki gafara Allah inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinkai malam suka ce alkali duk da cewa ya wajaba a kansa ya yi iya kokarinsa ya yi hukunci gwargwado abin da ya bayyana gare shi ina fatan fani ta amma wani lokaci ana iya yaudara alkali ya yi hukunci wanda ba shi ne daidai ba ina wata gani shi yasa aikin alkalinci aiki ne mai hatsari sosai kuma shi alkali ya kamata ya ci gaba da roƙon gafara Allah a kullum ina wata gani shi kanshi manzo Allah yana cewa mutane suna zuwa wurinsa da kara yace wa la'alla ba'dukum an yakuna alhan bi hujjatihi min ba'd fa'abdi lahu ala nahwi ma asma' yace mutane za su kawo mai kara mai yiwa daya daga cikin su ya fi ta zakin baki ya ya bayan da zai gujewa magana ya tabbatar da hujjarsa sama da dayan wanda Allah ce sai yanke masa hukunci bisa ga abin da nake yace fa man sarfa'tu lahu bi ce ya shay eh, yace fala yaqubu fa inna ma aqta lahu ita akan minan na. ki duk wanda na yanke masa wani abu na haƙƙi ɗan wansa ita kare ta fa saboda me ina baki wani yanki da na wuta nake yanke masa da haka hukunci alƙali baya halalta haram kamar da kuma baya haramta halal to da alƙali yana yi hukunci ne gurgurda abin da aka bayyana masa da haka lauyoyi za su iya zuwa su ziyar magana a kawo wannan magana a kawo wancan magana a kawo takadun boki yanzu kamar ke na da aka fara mutane yanzu na Allah wa ala me yiwa yanzu na wannan sa suke ne hadawa kai sai a kawo alkali ya duba sai sai yanka haika shi mutum ya saki matan shi dan haka ke ce ke wanke ba shi da gado to yayi wannan hukunci ne bisa ga wanda nuna masa so me yiwa kuma ba haka bane ina mata gane to sai yasa aikin alkalanci aiki ne mai hasari sai wani hadin manzala yake kamar sa wani ya cewa man ju'ila qadiyan fa ka'annama zubiha bi ghairi sikin duk wanda aka nada sai alkali to kama an yanka shi ne ba tare da da dauka ba zama wani kuɗaɗa alkali a da ke jama wurinsa ya iya kokarinsa ya gane gaskiya bayan ya yi hukunci kuma to ya yawaita istighfari ya littafi ba da kullu sai sa Allah kuma sallallahu alaihi ya fada ma mun da wannan magana yace masa wastaghfirullah fa roƙo gafara Allah subhanahu ala ta'ala inna Allah kana ghafuran rahima Allah ce wala jadid an alladhina yaqtaluna anfusahum Allah ce kada kai jayayya dan ka bada kariya ga waɗanda suke waɗanda suke haifi kawunan yace inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance baya so mai yawan ayi asima mai yawan ne dan ka kai ba tabiya wani mai kyau Allah baya so musulmi an san shi ne da riko da amana ina ba ta bari dan haka duk da mutum yayi ayi to ya kamata a hukunta shi hakkin mutane da ya danne ya kamata dole a sirri sai ya ina matan amma a taimake shi wajen ya ci hakkin mutane da wannan kwata ba daidai ba ne Allah ya يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من الموت وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لأمت طائفة منهم أن يؤذوك وما يؤذون إلا أنفسهم وما يظنونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما daga nan Allah subhanahu wataala ya ce mana yastakhuna minan nas suna daga mutane mana suna boye wato laifukan su daga mutane wala yastakhuna minan ba, amma kuma ba sa boye ba sa koyi laifinsu daga Allah subhanahu wa ta'ala ba za su mariya ba wa huwa ma'ahu iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl alhal shi Allah yana tare da su a lokacin da suke kwana suna kulla abinda Allah bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana kewaye da duk abin da suke aikatawa a lokacin da mutane za su taru ko su haru cikin dare domin su kulla wani shari wanda za su zartar washe gari misali a tunanin su sun boye ba wanda yake ganin ko ba su wani amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da su lokacin da suke wannan suke hada wannan makirki ta haka ba za mu iya tsoyewa Allah komai ba Allah yana ganin Allah yana jin kuma Allah zai saka masu bisa da ayyukan ta haka wannan ishara ne ga masu kulla makirki ko masu hasuwa cikin dare domin su su hada yadda za su yi su yi wani barna idan suna tunani ba wanda ya gani su to san cewa Allah yana ganin ina mutum gani Allah ce ha antu ha ulai jadantu anhu fil hayati dunya Allah ce ga kuna ku ne kuke jayayya kuke kokarin ba su kariya fil hayati dunya a nan rayuwar duniya to man yujadilu Allah anhu yawm al-qiyamah wane ne zai zo gaba Allah gobe kiyama ya yi jayayya don ya ba su kariya akwai wanda zai yi sa yi wannan alladhi amman yakunu alaihi wakila ko kuma wane ne zai zama wasu wakila a gaban Allah babu sai haka wanda yake aikin lauyan shi misali ka zo nan a nan duniya kana jayayya gaban alkali kana kokarin ba da kariya ga wanda kai kanka ka san cewa ya aikata laifi to gobe kiyama za ka yarda zuwa gaban Allah da zai yi ba Allah ya san komai dan haka in har ba za ka iya zuwa gaba Allah gobe kiyama ka ba da kariya ba to bai kamata a nan duniya ka aikata ba allake wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummuna aw yazlim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa thumma yastaghfir la sannan ya roki gafara Allah subhanahu wa ta'ala yace yajidu Allah ghafuran rahima zai samu Allah Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai dan haka duk sanda mutum ya aikata zunubi ya roki gafara Allah subhanahu Ya yi gaggawa wajen yin tuba kada ya yi jinkiri ina ba san bane Allah subhanahu ala a shirye yake ya karbi tuban bawa matuka taubatan da suhan tuba ne na gaske ina ba san bane a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yazni ثم يتوضا اتباع واتباع zai اي تسبب sannan ya yi alwala wa yi salli ya yi salla raka'atain salla raka'i wa yastaghfirullah ya roki gafara Allah illa gafara lahu a fati Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan aya wa man ya'mal ina ba ta musamman a wata wata da musamman muke ya kamata kowa ya yi kokari ya jaddada su ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda baya saba wa Allah babu wanda ya zama masu sai manzo Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta kowa yana yana zuwa الله سبحانه وتعالى في هذه الجزء يا عبادي إنكم تخطئون ليلا ونهارا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ya ku bayina kuna aikata sabo dare da ni ne kuma mai ta su don haka ku roƙi gafara na zan gafarta mu ina fata mu gaskiya sai Allah yake wa man yakfi ikman duk wanda ya aikata wani zunubi fa inna ma yakfihu ala nafsi yayi wa kansa wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima duk wanda aikata samu ya yi wasan da ne ba zai iya fitar da Allah ko mai ba kamar da Allah ya faɗa cikin hadisi ne da muka sani yake da dukkan tun daga farkon halitta zuwa karshen halitta da mutane da aljannu da dukkan ku za ku kasance akan zuciyar mutum da wanda shi ya fi kowa samu Allah Allah ya ce hakan ba zai ko komai ba cikin mulkin ko ba ka ba da haka mun yi wa kanmu saboda haka Allah ya ce duk wanda ya aka sabo ta yayi wa kansa sai Allah ya sake ce mana wa man yakfi khati'atan wanda ya aikata karamin laifi aw ithman ko kuma babban zunubi thumma yarmi bihi bari'an sannan kuma ya jefa wannan laifin akan wanda ya zamanto ba ruwan da shine bari wanda bai gani ba bai ji ba ga wanda ya aikata zunubi sai kuma ya dora wa wani wanda babu ruwan da shine bari alladhi faqad ihtamala buhtana hakika wannan ya dauko wa kansa laifin karya wa ithma mubina da kuma laifi kuma zunubi mabayyani ma'ana zunubin dukiya da asalin zunubin laifin zunubin da ya aikata sannan kuma ga laifin tsorawa mutumin da ba ruwansa wannan laifi. ina ba zan gani ana samun wata wasu ofi ana samun mutum ya aikata zunubi kuma ya tsora da zunubi laifin akan wani shi kuma da yi sawa in ya zonto ba shi da wani hujja da zai kare kansa to haka nan za a yi masa hukunci a cewa shi ya da alhali kuma ba ruwan shi wani lokaci ma a yi kisa ina mata alhali kuma babu ne ba ruwan shi to shi yasa waɗannan ayoyin gargadi ne ga lauyoyi da alkalai wani hadisi manzo Allah yana cewa alkali yayi kuskure ya kyale mai laifi ya fi akan yayi kuskure ya dora ɗaya akan wanda ba ba shi ne kuma zana ya yi kuskure ya sake wanda laifi ya aikata kuma alkali zai kuskure a hukunta ya sake ne hakan ya fi sauki kan ya ɗora wa mutumin da ba ruwan shi laifi wannan ya zama da haka ya kamata mutum ya kiyaye irin wannan abu waɗannan ayoyin da muke karanta su kuka akwai hadisi da wasu malamin da suke suke kawo karkashin waɗannan ayoyi na ji kawo hakiki da sun farko kawai saboda da yawa da kuma malamin na rauna shi amma wasu malamai sun sun hassana shi ina ba tangare imam kurkuta ya ce tafsirsa ya kawo shi cikakke yana gani a ra'ayinsa wannan kiskon da ya fara kona shi shine tarjiyar tsohon da waɗannan hadisi waɗannan ayoyi gaba da tun daga inda muka fara yau har zuwa aya ta dari da da sha bakwai duka yana ganin wannan wannan kifan shi na kuma faru akwai wani a yadda ya faru wani hadisi hadisin abu sai da kudus ne yake cewa akwai wani gida ne a cikin garin Madina wanda wasu yan wani cikin wannan gidan wanda an san su da mummunan halaye na an san su da mummunan halaye su uku ne daya sunan shi bishi daya sunan shi bashir daya kuma sunan shi mubashir haka tsayen da yake guda uku su amma an san su da halaye marasa kyau tare ina ba da mutane sai kuma suka zo suka je gidan wani nu'uma bin kadaza suka je suka suka je gidan taruka sai suka je suka yi sata sun saki kaya abinci kuma sun saci makamansa ina ba gangare da suka saki kaya abincinsa da makamansa sai kuma suka daura laifi akan wani daban wani ana kyansu labi wanda shi bai gani ba bai ji ba suka ce shi ya yi ina ba tambayi kuma da suka zo gaba Allah gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga jayayya suna ta kokarin cewa ai su ba ruwan da wanda ya yi sata har sai da manzo Allah ya kusan yarda da maganar su ina ba tambayi to shi yasa Allah kuma ke ma manzo Allah magana cewa yayi hukunci gurgurda abin da kusa ga abin da ya sanar da shi kada ya zama sun mai ba da kariya ga mai mai kayi saboda waɗannan sun yi kayi su ne suka yi sakar kuma suka zama laifi akan akan wanda gaba da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi sai kuma gaskiyar magana ya ya ya tabbata almuhim ko da wannan kifan shine sanadin saukar da wannan ayan na kusa ayan yana magana da kowa kowa zai kira kowane hali da suka karɓi sau da abubuwa don haka ba daidai ba ne mutum ya aikata laifi ya jefa ma wanda babu ruwansa to shi ne Allah ce duk wanda ya wannan to ya ya zo kowa kansa laifin kage karyar da yayi sannan kuma ga zunubi mabayani da yayi Allah ce walau la fadlullahi alayka Allah ce da ba dan falalan Allah akan ka ba wa rahmatuhu da kuma rahmansa yake la hamma qa'ifatu minhu an yudilluka da wata jama'a daga cikin su sun yi niyya su fatar da kai Allah wa ma yudilluna illa anfusahum kuma ba za su yafatar da kai ba sai da su fatar da kawunan su. ce wa ma yadurunaka min shay haka da kuma ba za su fitar da kai da komai ba da komai ba yace wa anzalallahu alayka alkitab kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka maka da littafi wal hikma da kuma hikma wato sunna wa allamaka ma lam takun ta'lam kuma Allah ya sanar da kai abunda da da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima kuma fadlan Allah akan ka ya kasance mai girma da haka abunda bisa ga wannan kisa da muka bada abunda Allah kuma ta lake nufi da cewa wasu jama'a suna nufin su fatar da kai shine jama'a a wayannan majalisun da suke kokarin da ma manzo Allah kaman ba su suka aikata laifi ba wancan ya aikata laifi har manzo Allah ya kuma yarda da maganar su wanda inda ya yarda da maganar su ya kama wancan da laifi kaga sun bata da shi ina ba samu gani to ne Allah ya ce la hamma ta'ifatu minhum an yudilluka Eh, wani jama'a daga cikin su suna kokarin su batar da kai amma kuma wa ma yuduna illa an ba za su yi batar da kowa ba a kawo kawuna ta haka duk wanda da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya zanto alkali ya kamata ne ya kiyaye eh, ya bi a hankali ya yi takatsantsan kafin ya yanke hukunci shi ya yasa wannan na daga cikin bambanci tsakanin alkali da mai fatawa malam suke cewa wato shi mai fatawa idan ya zauna a kujerar fatawa aka masa tambaya to a lokacin ne ake so ya bada amsa ko dai ya bada amsa ko dai ce shi bai sani ba amma shi alkali an ba shi dama ya dauka kara zuwa lokaci domin ya kara bincike a kai ba dole ba ne ya bada amsa a lokacin ina ba san gani idan ya saurara kara wanda ya faɗi shi wanda ya faɗi nashi to na dauka kara zuwa ranar kaza ku shi dawo in sun dawo su sake kowa ya fara shi sake na sake na sake daukaka kuma na daga karan zuwa zuwa wani wani dan dai ya samu ya bincike sosai ya gane ina gaskiyar yake ina fatan ba a so ya yi gaskiyar ko ya yi gaggawa haka da kuma ba a so ya yi hukunci alhali yana cikin fushi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka in ba haka ba to masu hukuma gaban sa za su iya fitar da shi ina fatan ba amma idan ya rike Allah ya rike sabani yana faka safan to waɗannan husuma in sun zo ko da sai yi kokarin su fitar da shi ba za su iya ba sai da su fitar da kawunan su ina fatan da sannan kuma ya yi kokari ya yi musu da littafi Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce wa anzala Allahu alayka alkitab Allah ya sauka maka da littafi wa alqur'ani wal hikma ma nan suka ce hikma nan shine sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma sunna wahayi ce daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da da lokacin ba shine alkur'ani kafin sauka alqur'ani manzo Allah ba sai yin alqur'ani sai daga bayan Allah ya sauka masa da alqur'ani yake wa kana fadlullahi alayka azima kuma farallan Allah akan ka ya kasance ni girma tunda alqur'ani da Allah ya sauka masa akwai shari'a wanda kuma wannan babban faralla ne ga manzo Allah da al'ummarsa gaba daya na'am لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا نعم. الله سبحانه وتعالى يرحمنا لا خير في كثير من نجواهم التي باب الخير a cikin wato da yawa daga cikin ganawansu illa man amara bi sadakati sai dai wanda ya yi umarni da sadaka aw ma'rufin ko kuma ya yi umarni da wani aiki alkhairi aw islahin bainan nas ko kuma ya yi umarni da ayi sulu tsakanin mutane Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan iltiza marzatillah yana neman yarda Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima to da sanu za mu ba shi lada ne girma mana duk ganawa da mutane za su yi gana annajuwa shi ne ganawa ta sirri da yawa inda ka ga mutum biyu uku gudu sun da wani wuri suna ganawa kana zuwa su yi shiru ba sa son su ji abu da kake fada to galibi ba duka ba amma dai galibi babu alheri a cikin wannan ganawa za ka san babu alira ina wadan gari ke yasa a cikin sasul mujadala ne Allah ya ce mana ita yawon lafiya hamanu ne ne ya ce yawon zamanin idza tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa ko haka wannan ita ya ko da kuma ne idza tanajaytum idan za ku yi ganawa falasifa na gan biki kada ku yi ganawa akan laifi kan sabo falasifa na gan kuma wal udwa da kuma ta'addanci wa ma'aikata ce rasul da kuma sabon wanda Allah wa tanajaw bil birri wa taqwa in za ku yi gana ku yi ganawa akan aikin nagarta aikin alheri da kuma takawa to shine menene aikin alheri da takawa nan shine illa man amara bi sadaqati wanda ya yi umarni da sadaka au ma'aru, ko kuma wanda ya yi umarni da a yi wani aiki na alheri au islahi, bainan nas ko kuma a yi sulhu tsakanin mutane to ganawa akan irin waɗannan ne yake da alheri amma duk wanda tsafa da wanda ba wannan ba to ba babu alheri ina fatan gani Allah ce wa man yafa zalika ibtiga mardatillah duk wanda ya aikata wannan yana neman yarda Allah to fa sawfa nusihi ajran azima da sanu rabu ba da mai girma Allah ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba ma yake yake sassa yake saba ma manzo min da ma tabayyana lahu huda bayan shiriya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabil mu'minin kuma ya bi wani hanya da ba hanya musulmai ba ya bi wani hanya da ban wanda ba shine hanya mu'minai ba yace ni wani ni ma ta wanda za mu daura masa abin da ya dauko a kansa wa nuslihi jahannam kuma mu shigar da shi wutar jahannam yake wa sa'at masira kuma wutar jahannam ta zama to makoma mummuna ta yi muni ta zama to makoma wannan yana nuna mana cewa ina nuna mana hadarin sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman bayan shiriya ta bayyana gare ka a ce ma mutum ga abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa amma kuma duk da haka yace shi bai dawo ina fata mun gane to idan mutum yayi wannan to ya dogo hanyar Musa kenan sa'annan kuma wannan aya malo suna kafa hujja da shi akan wato wajibi mutum ya bi abinda al'umma ta yi ijimai a kai ina mazan gari idan aka samu menene ijma ijma ne yarjejeniya tsakanin malamai mustajai na wannan al'umma bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata mas'ala wannan shine mana ijma ina fata babu ijma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin zuwa ga wahayi amma bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya taso malamai mujtahidai suka hadu suka yi nazari akan mas'ala har aka samu masaya aka yi yarjejiya dukkan su kowa ya yarda cewa wannan abu hukunci ta shi ne kaza to bai halarta ga wani kuma ya fito daga baya ya ce ni na bayyana da ijimai da malaman su yi ba ina mata gani ba zai yi haka ba saboda dai idan aka hada sanya haka kenan wani yana so ya ce an samu lokacin da al'umma ga baki da sun hadu akan bata kenan alhali kuma manzo da yace lan tajtami ummati ala dalal al'ummata ba za su taba haduwa a kan ba da haka ba yanda za a yi a ce malamai gaba gida na wani zamani dukkan su a ce misali zamanin tarihi dukkan sun hadu a kan cewa hukunci abu kaza haram ne sai daga bayan su wani ya taso ya ce ai siyasa wani ilimi samu yanzu nan ya gano cewa wannan hukuncin da wayan suka yi akan cewa wannan abu haram ne ba haram ba ne wannan abu halal ne ba zai yi ba to da iya mu. idan muka muka ce hakan zai yi kenan kana nufi a wannan zamani gaba shi da dukkan su suna kan maza kai ne suna kan maza kan gane gaske ba zai yi ba ina ba kuma ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawarin zai ba al'umma kariya daga faruwa, akan maza ko yaya sai an samu wani a cikin wanda ya kamata wannan ba shi da hukunci ba sai a samu sabani amma a ce gaba shi da an yarda da kuma yanzu mutum hukunci da aka yanke mata ne wanda ba zai yi ba to sai yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa yattabi غير سبيل المؤمنين duk da mutum ya saba ma manzo Allah sai kuma ya ji wani hanya daban wanda ba shine hanya mu'mine ba to yake ni waliyi ma wannan a lokacin za mu daura mata abin da ya dogo a kansa wa nuslihi jahannam kuma mu shigar da shi jahannam kina shi ne yake kan bata fa al'umma ba ina fata kuka da shi ne yake kan bata ba al'umma ba dan haka duk da aka yi ijma ba zai yi wani zai saba ma ijma ba misali al'umma ta yi ijma'i cewa tsalloli da aka farlanta tsalloli guda biyar kowa da wani ba yanda za a yanzu na wani ya ce na samu wani ilimi na yi bincike na fahimci alkur'ani har na gano cewa tsalloli ba guda biyar ba guda uku ne ba yanda ba ya haɗe ina ba tsalloli duk wanda ya faɗi wannan kai sai kawai kasan cewa yana kan bata wannan ba yanda za a yi ne mai gaskiya a zoma gaba gida suna kan kuma ba zai yi wa kawai don haka in dai aka ce hukunci abu kaza ijma'i aka yi sai ya kamata mutum ya kiyaye a sabon ma ijma'in al'umma na'am dalika inna allaha la yaghfiru an yushraka an yushraka bihi Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta a hada shi a ayi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma kuma yana gafarta ga duk wani abun da bai kai haka ba liman yasha ga wanda ya ga dama wa duk wanda ya shirka da Allah faqad ba'ida hakika ya bata bata ne nisa kun sha yin bayani akan wannan na إن يدعون من دونه إلا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ضل ولو منينهم ولآمرنهم إنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن حق الله ومن يتبع الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyin duka dole mu mu dauke su lokaci da ba zan yi yake bayani ba na'am yace in yad'una min dunihi illa inasan Allah yace kafirai babu abinda suke kira min dunihi bayan shi mana bayan shi Allah subhanahu wataala illa inasan sai dai ka waɗanda suka sanya musu sunayen mata wa in yad'una illa shaytanan marida kuma ba kiran kowa a fate shaydan ah, wato suna kiran shekar ne mai taurin kai suna marida shekar mai taurin kai wato su kamar maka gumakan da suke bautawa ba kowa ba kun bane a face gumaka ne wanda suka sanya masu ina san mana sun sanya masu sunaye na mata irin su a ah, afara lata wal uzza suna sunayen mata ne da lata da uzza da mana duka suna yin mata ne ina mazan gani ko haka an da ce ba ba shi suke bautawa ba ba abin da suke bauta ma a face gumaka wanda suka sanya suna sunaye na mata wasu ma kuma suka ce abin da san ke nufi har da wasu daga cikin kafirin maka a wata zamani wadanda suke bautawa mala'iku wadanda suna riya cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata ina ba tambayar haka suke cewa suna cewa mala'iku ayan Allah ne amma mata da haka wadannan duka wani abun da suke Allah ce wa iya yad'una illa shaytanan marida Allah ce ba abun da suke kira a face shaytan mai taurin kai ma'ana shaytan ne ya tusa masu wannan abun da suke yi ina ba tambayar ta Allah ce la'anahu ba shi shaytan Allah ya la'ance shi wa qala sannan kuma bayan Allah ya la'ance shi ma'ana Allah ya kore daga rahmansa sai kuma ya ce wa Allah ba shi bane zai tafi a cikin mata wa kana sai ce wa Allah menene yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruba yace lalle zan riki wani kaso ka yaddaje yankake daga cikin bayin ka eh, ba shi kare zai mutu ba dole sai ya bi jama'a wannan shi alƙawarin da yi wa Allah tun farko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake masa ba shi da iko akan bayinka sai wanda suka bi ina fata mun gani yake inna ibadi laysa laka alaihim sultana eh, ba ka da iko akan bayina illa man ittaba'aka min al-ghawi sai wanda ya jika daga cikin batatu ina fata gan. gani dan haka sai wanda ya bi ce da amman baka da mutum ne ni kare Allah Allah subhanahu wa zai kare shi daga batan shaytan ina fata gan. to shine Allah subhanahu wa zai shedan ya cigaba da cewa ta wani hanya ne zai bi ya dibi jama'a daga cikin bayin Allah yace wala ubillannahum yace lallai zan fatar da su wala umanni nan lallai zan ci gaba da tusa masu buri za su yi ta burace-burace na son abubuwa na duniya ya ce wala amuran nan sannan kuma za ku umarce su fala yi ba kunna a zanen an'am za umarce su za su dinga gufure wato kunnuwan dabbobin gida sai zaki cewa wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah haka na kuma zan umurce su za su dinga canza halittar Allah Allah ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan duk wanda ya riki shaytan a matsayin masoyi min dunillah bayan Allah fa faqad khasira khusranan mubina hakika wannan yayi khasara khasara mabayi yace zai batar da jama'a zai dinga tusa musu buri son duniya son mulki son shugabanci son menene kuma sanadiyar wannan sai mutane su kauce wa Allah subhanahu wataala sanadiyar son mulki ba abin da mutane ba sa yi na samu Allah sanadiyar son dukiya ba abin da mutane ba sa yi saboda samun dukiya sanadiyar son mace ba abin da mutum ba wani da zai yi ba na samu Allah dan ne ya samu ya samu mace ta haka haka ya tsare yake tusa mutane burace burace na abubuwa iri wanda shi ne tamanni sannan kuma ita wala amuran lahum wala a azan al'an'am sannan kuma za a umarce su za su dinga gutsure kunnuwan dabbobin gida shine abin da mutane suke yi lokacin zamanin manzala mushrikai suke yi idan suka samu dabba wanda za su yanka za su yi wato wato za su yanka da kuma kansu kafin su yi yankan sai su gutsure kunnen wannan dabban su sa masa alama ta da duk wanda ya gani ya san cewa wannan dabba an ga an ajiye shi ne domin a yi saraka ga wato kuma kan sai zama to ba za a ci nama wannan dabban ba ba za a hau ki ba ko da rakumi ko ko ko ko saniya ko ma ne. ba za a hau ki ba kuma ba za a ci naman ba an da an sa wannan alama ya zama so kawai an wani shi ne na gumaka shine abin da suke yi na silma na ba kunna a zanar an'am to shi yasa mu kuma a addinin mu shari'a ta umarce mu da wato kada a yi layya da dabba wanda an ne kunnansa ina ba zan bane sai sana da cikin dabbobi da aka hana a yi layar idan dabba ya zuwa a cikin hadisi manzo da yake kada ku yi layya da dabbar da ya zama to ido ido da ne gare ku kina aura sannan kuma dabbar da ya zama to an gusure kunnen sa ba za a yi layya da shi ba dan mu bambanta daga abinda mushrikan maka suke aikatawa sai sake cewa wala wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah sannan kuma za umurce su za su canza halittar Allah me ake nufi da haka wasu malamai suka tafi da ake nufi da haka shine za su canza asalin halittar da Allah subhanahu ya yi wa dan adam na kada ya tashi kowa an haife shi ne bisa ga fitara kamar da kamar da manzo Allah ya faɗa yace kullu mauludin yuladu ala fitara. Eh, iyayensa ne suke zuwa su mayar da shi mai yahude ko su mayar da shi ba nasare ina ba sama amma kowa an aife shi ne bisa ga fitra kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin alqur'ani yace fa akim haka lid-dini hanifa yace ta Allah lati fatara nasa alaiha sai ne la tabdila li khalqillah shine canza eh. fitrat Allah lati fatar nasu alaiha wannan shine asalin halika da Allah subhanahu wa ta'ala ya halimu ya halitu mutane a kansa yace la da. li khalqillah babu canji da halikan Allah subhanahu wa ta'ala dan haka iyaye ne ko kawaye ko abokanai ko makaranta ko wani sanadi da yake zuwa ya shiga ya canza mutum daga asalin fitra da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na kada ya tashi amma ba ka ba ko san kafin zo duniya sai da Allah ya zaro mu daga tsatson annabi Adam ya tambaye mu alastu bi rabbikum qalu bala kuma ka muka ce mun yarda babu ba ta amma kuma bayan mun zo duniya sai kuma aka kauce hanya dan haka wannan shine ma'ana za mu canza halittar Allah wasu malaman suka ce abin da ake da haka shine abin da da yawa daga cikin mata suke aikatawa na canza halittar Allah dan saboda ado kamar da ya faru cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa yake la'ana Allahu alwahimat wal mustawshimat Allah ya la'anci ya tsine ma mata masu masu yin tatu shi shine alwahima wannan zane da ake yi da wuta a jiki permanent ga an yi za an wani zane wani ya yi zane ya wasu yanzu ma wani sabon da mata suke yanzu nan wai zane fuskar eh, boyfriend da suke a jikinsu shi ma ya je ya yi na garban nisa a jikin haka suke yanzu wanda samun gaba ne haka ana suna su a cikin media to da meni da wanda aka yi wa duka Allah ya fi ne sannan kuma ya ce wanna misal wal nan misal haka na kuma mata masu haske wanda shi ne gira ko gira shi ne na misal wal musanan misal da meni da wanda aka yi wa haka kawai mata suka bari yin wani abu yanzu na sai mace ta ce giran damu sannan kuma ta sa fenti Allah ya yi maki na ji cikin jirgin na Allah wa da kyau ko da su aske shi su bar dan kada sannan kuma su zo su sa wani fenti su laka wani fenti sai su yi wani design na da haka ce wai duk ado su fitina kawai wallahi sai ka fara ba mai gida kuma maka sani ba gashi na kina da shi a masa an ce sai masa yi fanki a so da me yi da wanda aka yi wa duka Allah ya jiye masa sannan kuma yake wa wani da masu zuwa a yi masa wuciriya idan Allah bai masa wuciriya ba ke hakura mara ke hakura da hakura ki yanne yake ta amma sai ta ga wuci sai a yi masa wuciriya da karfi da yaji yake wa wani mutafallidati lil husni saboda neman kyawu al-mughayyirat khalqa Allah ma su da halin Allah subhanahu wa ta'ala da haka wasu mara suna fasara wannan aya da wannan hadisi So, Allah ya wani ya tsaki da shaitan waliya duk masu yaya wannan abuwa gaba gida sun rike shaitan ne masoyi ke sa suke wannan abu duk wanda kuma ya rike shaitan ya matsayin masoyi So, min dun la bayan Allah faqad khasara khusranan mubina hakika wannan yayi khasara khasara mabayyana Allah ya ya'idu shaitan ne yake masu alkawari wa yumannihi yana sa masu buri yace wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura amma kuma shaytan baya masu wani alkawari a face ruhu ne kawai ya dinga masu alkawari yana nuna masu cewa za su za su rayu za su tsawon kwana a duniya wa ya ce maka za ka jima a duniya ba wanda ya sa ranar da zai mutu na ya zuwa ma ku kwata a kowane lokaci ina fatan bai amma su san sai dinga su samu wannan tunanin cewa za su jima dan haka ba sai sun tuba yanzu ba sai daga ba za su tuba sannan kuma dinga sun samu su buri son duniya son mulki son shugabanci son mata son menene to amma kuma duk wannan abin da sai ta yake mazu ba kowai bane a kwace rudani ne kawai Allah ke kula wa ma'awahu jahannam waɗannan makoman su ne wajen jahannam wala yajiduna anha mahisa ba za su samu wani wurin da za su kauce ma wannan wutan ba duk wanda aka yanke masa hukunci shiga wuta ba yanda za ya samu wani wurin da zai kauce ya kauce ma ga wuta dan haka kawai tun farko kai kokari kada yanke maka wannan hukunci amma dai an yanke kawai kira kawai da mutum zai Allah ya yi mu mu kana nan abin makaranta da yalban ba da inda muka yi kuwa da yaki mana wannan kana wannan dika sallallahu alaihi ya anta assalamu alaikum assalamu alaikum أو كما يقول ba ta gama ainihin idanta ba ah, Ya ya dangaci saki nawa ne yawa to idan saki da ne ko saki biyu shike nan za ta bar idan saki sai ta koma idan takawa ina wa dangane daga ran da mijinta ya rasu shike nan idan saki ya kare sai ta fara idan takawa wata hudu da kwana goma amma idan saki uku ne to mai saki uku babu takaba kanta eh, ita za ta karasa idan ta na saki uku ne shike nan kawai Allah ya samu dace assalamu alaikum